Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta suleimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata uku ga watan Janairun 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su sarfilu ba mukanin labarai. To binta dakarar rasha sun kai har-har ta sama a yankuna dama a Ukraine cikin dare yayin da shugaban Ukraine ya garfin cewa rasha na iya kara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙi da Iran ke kerawa. A wani lamari da ake ganin zai ƙara kawo rashin zaman lafiya wani minista mai ra'ayin riƙa wani gwamnatin ƙasar Isra'ila ya ziyarci masallacin birnin Kudus a karan farko. kusan watanni hudu bayan fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a iran wani mai sa ido kan kare haƙƙin bil'adama a amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga kusan 516 kanin labaran duniya kenan To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar sun samu nasarar kama gwamman wasu 'yan bindiga da suka addabi jama'a. Za kuma ku ji cewa tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi masu fashin baki ke ta bayyana ra'ayoyinsu. Yau kuma ake jana'izar shahararren ɗan ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil Pele. sannan kuma muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu gasar filu da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya dakarun rasha sun kai har har ta sama a yankuna da dama a ukraine cikin dare yayin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya gargadin cewa rasha na iya ƙara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙa da iran take kerawa jami'an ukraine sun faɗa jiya talata cewa wato yau talata cewa sabbin har-har na baya-bayan na makamai masu linzami na rasha sun afka birnin druzika da ke yankin gabashin Donetsk da kuma Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine da Niprozip a kudu maso yammacin gabashin kasar. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren ranar Litinin cewa gwamnatinsa tana da labarin cewa Rasha na shirin kai hari da jiragen sama marasa matuki na Shahid da ta yi amfani da su a cikin 'yan watannin nan don afka wurare a cikin ƙasar Ukraine. Zelensky ya ce Rasha na iya yin caca ganin yadda suka gajiyar da 'yan Ukraine ɗin da amfani da sararin samaniya kamar yadda ya yaba waɗanda ke da hannu wajen kare ukraine daga harhar ta sama a wani lamari da ake ganin zai iya kawo rashin zaman lafiya wani minista mai ra'ayar da ƙaunar gwamnatin ƙasar isra'ila ya ziyarci masallacin birnin kudus a karan farko tun bayan hawan sakaragan mulki a sabon gwamnatin masu ra'ayin riƙau ta firaminista benjamin netanyahu a makon jiya itamar bengir ya shiga wurin da yahuda suka fi sani da temple mount kuma musulmi ke ɗaukansa a matsayin harabar masallacin al-aqsa a yau talata tare da ɗimbin jami'an 'yan sanda wurin da ke saman tuddai a tsohon birnin kudus shine jigon tashin hankalin da aka kwaye shekaru ana yi tsakanin wato isra'ila da falastino tun farko jami'an falastina sun ce wani yaro ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa ya mutu sakamakon harbin da sojojin isra'ila suka yi a kusa da birnin bethlehem da ke yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye sojojin isra'ila ba su ce komai ba game da lamarin tunan ba da jimawa ba sarfili zai kama da karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko to jami'an tsaro a jamhuriyar nijar na samun nasara a yakin da suke yi da 'yan bindiga inda a bayan nan suka yi nasarar kama gwamman wasu 'yan bindiga da suka addabi jama'a jami'an har ila yau sun yi nasarar kama zinariya da kudinta ya kai biliyan hudu wakilin murya amurka da ke agadas hamid mahmud na dauke da karin bayani aukar matakin kai su mame a maboyar 'yan bindigar da kuma samun bayanan sirri daga wajen al'umma sun taimaka wa jami'an tsaron samun nasarorin kama gwamman 'yan bindiga da kuma manyan makamai da suke amfani da su wajen tare-taren hanyoyi jami'an tsaron dai nasarar kama kiloluwan zinare da kuɗin sa ya kai kusan biliyan kuɗi na sefa a hannun 'yan bindigar hari martan muktar babba alkali mai shigar da kara wannan mutane da aka kawo gungu guda uku ne kuma mahi yawan tare-tare na hanya da aka yi da amsa kayan jama'a su suka yi shi an same su da hannu cikin attack wadda aka amshi zinariya mai dubin yawa wadda kuɗin ta yana kai miliyar uku da miliyan ɗari shida na sefa mutane an kama su suna nan cikin hannu duk mahi yawan tare-tare hanya hanya da aka yi na cikin garin agaris da kusan garin agaris su suka aikata wannan daga cikin wayannan mutane akwai wayanda su suka sato zinariya wayanda suka saye da suka yi dillanci na a da wannan zinariya da aka sato su ma suna nan cikin hannu. Al'umma musamman matafiya su ne har-hara 'yan bindigar ya fi shafa to sai dai a cewar hukumomi sun fara ganin canji tunda an ɗauki matakin fatattakar 'yan bindigar. Abdurrahman Turawa magajin garin Agades. An samu 'yan ta'adda ko za a cewa masu fashi bisa hanyoyi suna tare mutane suna kama a dukiyoyinsu. Mu kara goyon bayan shi da jinjina ma jama'an tsaro bisa muhimmancin aikin da suke na sa al'umma da arzikinsu cikin hali na tsaro mun gani da idan mu kuma muna ƙara jaddada uh, mu da ban girma ga wa'annan jami'an tsaro bisa ayyukan da suke. Su kuma jami'an tsaron kira suka yi ga al'umma ta hanyar ci gaba da basu bayanan sirri akan duk wanda basu su yarda da shi ba. Musa Abubakar shine shugaban jami'an tsaron 'yan sanda na jihar Agadez. Son muka yi aiki a shi da kowa da kowa da mutane da ku. Yanzu an wuce lokacin a ce wanga ɓoye wanga siri wani abin son muka a samu transparency a samu duk abin da ake yi mutane san wanda ake ake ciki aikin namu ne gaba ɗaya ko kama mu kama Allah taimake mu duk abin da shahi yan ta'adda ga da masu zuwa daga ƙasar waje da ko ina to mun kwatanta musu ba haka nan bane masu fafutuka suna ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaki da ta'addanci amma kuma suka ce wajibi ne hukumomi su ɗauki matakin kare duk wanda yake tsogunta musu bayanai na sirri Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar madalla an gaishe ka Hamid Mahmud har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. To binta kusan watanni hudu bayan bara zanga-zanga kin jinin gwamnati a Iran wani mai sa ido kan kare haƙƙin bil'adama Amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga shida. kamfan dillancin labarai na masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ko h rana ya ce ranar litinin waɗanda suka mutum sun haɗa da yara saba'in alƙalaman wato baya bayan nan na ƙungiyar ta fitar sun nuna cewa adadin mutanen da aka kama ya haura dubu goma sha tara ɗari biyu cikinsu da ɗalibai ɗari shida tamanin da bakwai. An fara zanga-zangar ne a tsakiyar watan Satumba a matsayin martani ga 'yan sanda da mahasa aminu mai shekaru biyar ta mutu a hannunsu wanda 'yan sandan da'a na iran suka tsare saboda keta ka'idojin ƙasar. Kasar China ta yi adawa da sabon tsarin bukatar gwajin coronavirus a yau talata ga matafiya na kasar waɗanda kasashe da dama suka sanya. Tana mai cewa matakan ba su da tushe na kimiyya. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar China, Morning, ya dama ne ma labarai a wani taron karawa juna sani cewa kasar China za ta iya ɗaukar irin wannan mataki nan gaba. kasar china ta ga karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 yayin da wasu gwamnatoci suka zargi china da rashin bayyana bayanan kamuwa da cutar cibiyar kula da daƙile yaduwar cututtuka ta amurka cdc ta sanar a makon da ya gabata cewa fasinjojin jiragen sama daga china za a buƙaci su nuna shaidar gwajin covid-19 kafin a ba su izinin shiga sanar wata cdc ta fitar ta ambaci rashin isassun bayanai kan cututtukan da ake ba da rahoton daga kasar china amurka na shirin guna da atisaye na musamman da kuma faɗaɗa sauran ɓangarorin haɗin gwiwa na tsaro da koriya ta kudu amma ba ta yi la'akari da wani atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da sol ba a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka sanarwar ta amurka ta zo ne bayan da shugaban koriya ta kudu yong sol yol ya ce a wata hira da aka yi da shi ranar litinin cewa amurka da koriya ta kudu na tattauna nufin baiwa sol babban rawa a aikin sojojin amurka ke yi Yun ya faɗa jaridar wato Chosin Ibo mai ra'ayin mazan jiya tattaunawar da ta allaka kan tsare tsare na haɗin gwiwa da sayi da sojojin nukiliyar Amurka suke yi tsarin da ake hasashen zai iya yin tasiri ga sojojin Koriya ta kudu kan nukiliya. Kai da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi, masu fashin baki ke ta bayyana ra'ayoyinsu. A shirinmu da ya gabata, mun yi hira da Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja kan wannan batu. A ci gaba da hirar da Dr. Faruk ya bayyana tasirin matsayin na Obasanjo kan siyasar bangaranci da karba-karba. to amma yan najeriya a hankali a hankali musamman yan kudancin najeriya sun ɗauki wannan magana sun mai da ita cewa dole sai a yi da ta bangaranci su kuma arewacin najeriya tabbas ba su bari cewa su ne suke da yawa ba su ne suka fi yawan ƙasa kace a saba'in da ɗaya na najeriya ƙasar najeriya cikin arewacin najeriya take sannan mutane kuma suna da yawancin mutane da ya fi yan kudu a ce kuma za a watsi da wannan a siyasar akan tabbatar da cewa a kawai inda kake a bangare in kana wannan bangaren wata rana dole a dora ka kan jama'a. Da kai wannan maganar dama kasar a rarraba take ta bangarori daban-daban. Anya wannan mataki na Obasanjo ba zai kara rarraba kan 'yan kasar ba yayin da zaɓe yake gabatowa? To, a kan cewa ana da maganar cewa dole sai an yi kudanci da arewanci. akwai wato yadda da ake da ita a tsakanin su kamar yadda ita najeriya take idan aka ɗauko abu aka raba duk wanda suka samu kansu a cikin wannan rabuwan za su yi daga da wa'anda ba a cikin wannan rabuwa amma kuma da an ɗauke kafa an kyale su a cikin kuma suna su bangaren sai kuma wasu rautar rabuwar ta sake zuwa wacce ta kuma tasiri ma akan wacce za ta kenan yanzu a kudin idan aka zo aka bar obasanjan da ana kudancin da arewacin kuma wadda su shugabannin arewacin da kudancin da suka suka ɗauke kai suka bar 'yan kudin to cik abinda kuma rigima take cikin kudin kuma tsakanin yarbawa da inyamurai wata sabuwar rigima za ta faru idan ka je ka ɗaura ka ce an ma yanke a cikin yarbawa da inyamuran an ɗauki inyamuran tsakanin inyamuran ko kuma sashen nan na wannan inyamuran shi ma wata rigima ce za ta sake tasowa ai ka kalli siyasa kamar ta wiki ai yanzu wuce yana tasiri saboda shi ya ce yana rigima da me yasa za a ce arewa to amma kuma shi in ka dawo kudin shi dan kusa da kofar gidansu jonathan ne me tasirinsa na neman shugaban kasa wannan rigimar kuma sai an zo an an gama kudu da arewa za a yi ta haka abin daga baya sai ya baje ya zama ba shi da amfani sai dai rigimar kawai to dakta menene shawararka a game da ire-iren waɗannan bayanai da manya ke yi manyan najeriya gaskiya ba su da wato ba sa nuna wato alkunya na jama'a su ko kuma kauna ta tunanin me makoman kasar su za ta zama kuma a rinka abubuwan da zai haɗa kan jama'a ya sa ƙasa ta samu wato albarkar yawanta wato karfin da take da shi na tattalin arziki bunƙasa sai a rinka maganar raba raba ko da an girma an zama dattijawo sai a zama dattijan dattijo shi yana kulle ya buɗe baki cewa yake ai gobe ƙasa ma ba za ta kai jibi ba saboda dalilai kaza a shi kullum maganarsa ta taskada ƙasa ne ta rushe ƙasa ce kuma abin da ake faɗa nan sai zo rinka neman tabbata to ba dattijanci a abin nan mutumin da ba zai iya saukowa da kan benansa ban aka ihu saboda ko wuta gobara ta kama a gidansa sai an je an ɗauko shi amma sai rinka cewa za a ƙone ƙasa saboda wani dalili kuma sai ƙasar ta tsaya tana kallon sa ran da ma haihuwarsa ta zagayo na shekarun da ya yi na wofi sai a rinka fitowa ana sa shugabannin wato masu shugabannin ƙasa magana suna ta rubuta wasiƙu suna jinjina masa bayan duk maganganar da yake shi kuma na karya ƙasa ne to an fi jin tsoronsa akan ƙasa ke. Dr. Bibi Faruk kenan a hirarsa da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe kan goyon bayan da Obasanjo ya nuna ma Peter Obi na Labour Party. To bari mu garzaya Brazil inda yau talata ake gudanar da jana'izar dan wasan kwallon kafa Pele a garinsa na Santos. Tun a ranar Litinin ne magoya bayansa suka yi gaisuwar karshe ga Pele inda suka zagaya suke zagayawa ganin akwatin gawarsa. A cikin filin wasa na Villa Belmiro inda ya taka rawar wasan na club ɗin santos kusa da san paolo mun ji ta bakin abubakar aliyu kakangi wanda dan najeriya ne pele wanda pele ya sa ƙaunar wasan kwallo a ransa yadda kaunar ta inganta rayuwarsa kuma ya dauki ya kalli dukkan wasannin pele. Assalamu alaikum. wato dan kwallon nan da aka yi rashin shi wato edson arantes nascimento wanda duniyan kwallo gabaɗaya ta san shi da suna pele a matuƙa ya taɓa rayukan mu mu lokacin muna matasa eh, 'yan shekara bakwai takwas zuwa goma in the 70s kenan Ah, lokacin ma ba satellite ba a ganin irin wasannin kwallon da ake yi a turai da makamantanta sai dai lokacin world cup kuma lokacin ya ma daina kwallo sai dai kwallayen da yake buga na sada zumunta ya shigo kasashen afirka ya da irin kasashe ah, na asia da sauransu da kungiyar kwallon kafa na santos sun zo suka buga wasannin sada zumunta da kasashe da kungiyoyin kwallo na afirka kamar nan ya shigo najeriya a wajejen 1976 77 haka a is a shekarar 1977 ya buga suka buga kwallo a nan kaduna a filin ahmadu bello stadium suka buga da raka rovers lokacin akwai 'yan kwallo irin su baba utu muhammad da suka buga ma raka rovers a lokacin mu muna yara aka kwashe mu muka je muka gan shi tun a lokacin ya shiga zukatanmu ni ga misali na tashi ba na batun kowane dan wasa sai fili Eh, ya kasance lokacin shigowar video 1980 ah, haka a nan najeriya eh, eh, kasar ɗin fele ne kawai za ka samu na ƙwallo ka kalla so ni na samu na samu kasar na fele na rinka kallon shi kullum zan kalla in mun je filin kwallo haka da matasa yan omu kowa yana so a ce ya yayi bajinta yi kwaikwayi fele. waɗansu suka sa mai da sunayensu haka fele da sauransu ko ina ka shiga fele kowa ya san shi ya shahara kuma wannan ya sa mu kamar mu matasa da dai duk da dai ba kwallon ba daga baya karatu mun dage saboda shi fele ya tashi daga cikin talauci you know wannan talaucin ya sa shi ya zama ya, mai da hankali ya ba da kwazo a sana'an da ya dauka wanda sana'an kwallon kafa wanda shi ne ya yi nasara har ya sha kwallon wannan kofin duniya guda uku wanda ba taɓa samun ɗan kwallon da ya wannan ba eh sannan kuma ya ci kwallo dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya wanda har yau duk da shaharan su maradona da su ah, leo ah, messi ba wanda ya ci kwallo dubu da su ronaldo babu wanda ya ci pele ne kwallo na ɗan kwallo na farko zakara da ya ci kwallo dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya to wannan ya sa mu kamar mu haka muka dage eh da muka akwai abokanmu irin su tijjani baban gida duk sanadiyar ni na da kasar na fele na rinka ba su suna gani su ma suka dage har suka zo suka shahara suka yi kwallo har suka buga ma manyan club na duniya irin su ajax irin su roda wanda garba lawal ya je buga musu da sauransu da su amokaci duk sanadiyya na haka da muka rinka kallon fele din nan ya ba su kwarin gwiwa suka je suka shahara duniya saboda haka mu ba abin da za mu ci sai dai mu ci Ah, fili ya taɓa rayukan mu a nan afirka da ƙasashe masu tasowa musamman a wajen ƙwallon ƙafa mutane da dama sun ɗauki fili kamar tamkar wani tauraro a gare su ban manta rashidi yakini shi ma lokacin nan haka yake kiran kanshi fili fili fili rashidi yakini wani tsohon dan ƙwallo ne da aka yi a najeriya shahararre wanda shi ma marigayi ne a yanzu to a takaice abin da zan iya dan faɗi kenan game da rayuwar fili amma akwai abubuwa da dama da fili ya yi wanda ya taɓa rayukan mummunan afirka gashi bakin fata eh gashi kuma mutum ne wanda ya kaskantar da kanshi he was humble haka komi nashi ba scandal ba wani abu kawai rayuwa ya yi mai kyau kuma matsaftaciya mun gode to madalla abubakar aliyu kakan yi kenan dan najeriya mai kaunar fele yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma ne da minti goma sha takwas wato karfe hudu kenan na yamma a nigeria nijar kamar da chadi karfe uku kenan na da minti goma sha takwas a ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da daya yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki noma tushen arziki Noma arziki, Jama'a salamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. cikin shirin noma tushen arziki na farko a wannan shekara ta 2023 za mu fara kawo muku tattaunawa da kwararre kan noman zamani alhaji ahmad sani ibrahim wanda shine shugaban kamfanin ansar technology wanda ya buce a harkar noma da kiwon dabbobi alhaji ahmad ya yi wa wakiliyar shamsiya hamza ibrahim karin bayani kan ire-iren dabaru da na'urori har da fasahohi da suke amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukan noma a najeriya kama yadda suke ilmantar da manoma da tallafa musu. Mu kwararre ne akan noman zamani, noma eh, wanda tura suka ce ma production, wato zuwa cikin daji mai noma take mu hito da abu noman mu kai shi factory mai processing ha ya shiga a kasuwa wurin da mutane za su je su so su ci. Muna noman shinkafa, muna neman alkama, muna noman kifi, muna q eh, na dabbobi irin shanu da sauransu. Ai wato akan cewa kuna noma irin na zamani. Shin me hakan ke nufi? Duk da aka ce ana noman zamani akwai abubuwa da yawa. Misali in ka je wajajen eh, kauyukan yawanci su manoma ne. amma noman da za ki ga mutum guda na noma wanda zai yi shekara da shekaru yana noma ba zai ci da kyan shi ba ta kula ci da mutane da yawa. to munan muna fane da na'urori abinda da tura suka ce ma mechanization kawo harka traktoci mai noma wuri guda muna da hekta dubu biyar hekta dubu hudu hekta dubu goma muna da saboda haka nan zamanin da muka sa ciki shine kawo harka technology ciki wurin da fasaha ciki so wurin da mutum dari za su yi aiki wata guda ba su gama ba to cikin kwana guda za mu yi amfani da nakura guda mu yi aiki na mu gama so shine technology da muka mechanization da muka kawo ciki so harkar mu gaba da yanzu mun riga mu juya shi Eh, wurin da mutane suka participate in harka noma yanzu wurare karami ne wurin juya na kulori na wurin juya tractors da injin na shuka da sauransu da na baro amma saura da mutane suka amfani da hannu suna yi da duka wadda mun mai da shi na kura ka yin shi yanzu. idan aka ce noma muna dangantawa ne da iyayen da suke karkara ganin cewa kun shigo da zamani ciki kuma mafi yawan mutanen da suke karkara ba kowa bane yake da ilimin akwai dabarun da kuke bi wajen zuwa ko zakulo mutane domin ku fahimtar da su ko kuma ku koya musu amfani da zamanin nan ya asar technology duk arewa sun su ba ma arewa ba har najeriya gaba daya abu ne muka yi shi ne mu gano manoman gaskiya mu yi profiling nasu mu gano labari su tara bayani su mu sa cikin na'ura dan yawancin su muna koya masu ya za yi su hita su hito daga inda suke da su dawo hanya noman zamani misali akwai jiha inda muka tafi kamar jihar zamfara muna da manoma farming families manoma gida guda sai mu zo mu hada su cikin na'ura mu yi profiling nasu mu sa su mu gyara su hande za su zama manoman gaskiya muna da su fiye da families gidaje kusan eh, dubu da biyu wanda suka shiga sun riga sun shiga cikin mu duk duniya ana ya ganin su kuma duk duniya duk mai son ya taimaka ma manoma ko yana da duniya akwai bayanin su ajiya ana ya neme su a ba su duk abin da ya kamata a ba su muna hada su a kungiyoyi misali mutum guda bai da kudin da zai so tractor na noma ko ko kudin da zai so planter ko kudin da zai so harvester saboda mu hada su a kungiyoyi kungiyar mutum dari mutum dari biyu sai a sai masu tractor guda kaga ya zama na kungiyar to aikin da eh, mutum guda zai yi za ka ga traktan nan mutum da lulun za su yi cikin wata ko wata da za ka ga cikin kwano kakadan traktan na da plantan nan gaba da zai yi su so muna koya masu dubaru kala kala kala kala har daga shuka ha girbin abin gona. To da yake kayi batu kan cewa duk wani abu har da ya shafi noma kuna yin shi kama daga kiwo da dai sauransu. Shin wayannan abubuwan kan yi amfani da lokaci kamar lokacin damuna da lokacin rani da dai sauransu. Shin shi ma wannan akwai irin dabaru na zamani wanda kuma kuke iya tantance yanayi da kuma lokaci. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Kafin mi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Dr. Salim Salam Muhammad, shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya bisa rasuwarsa, wanda ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa ne ga wannan shirin. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, da kuma wakilinmu a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jule Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ibrahim Musa wa dabarikin ladi jihar Filato a Najeriya inda ya ce salam BOE Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. To muna Allah wadai da hararen da 'yan bindiga suka kai a jihar ta Taraba inda suka kashe mutane da dama da kona gidaje da dama. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'in da ke ci gaba da addabar ƙasarmu ta Najeriya. Amin summa amin. Sai kuma sako na gaba daga Mahmud Salihu Kaura na Moda jihar Zamfara inda ya ce shawarar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bai wa matasa ta zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour a zaɓe mai zuwa wani abin dariya ne kamata ya yi tsohon shugaban ya zura ido ya ga wani ɗan takara ne al'umma za su zaɓa. Shi kuma Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau zan yi kira zuwa ga iyayen yara da ya kamata a wannan lokaci da muke fuskantar sanyi da hunturu. Yana da kyau iyayen yara su rika kula da yanayin 'ya'yansu wajen samar da rigar sanyi da kuma abin da zai hana yaran su shakar hazon da ke saukowa. Domin mun shaji a kafafen yada labarai game da illar da shakar hazo ke haifarwa ga lafiyar dan adam musamman ga yara ƙanana allah ya sa mu dace amin Sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne daga Malama Zainab, malamar makaranta Bauchi, da Sani Muhammad Chindo, unguwar kofar madaki a Bauchi tarayyar Najeriya, inda suka ce, Salam VOA Hausa. tabbas nuna halin ko in kula da gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kauran bauchi ke yi akan biyan tsofaffin ma'aikata 'yan fensho haƙoƙinsu abin takaici ne ganin yadda ya yi watsi da lamarinsu hakika masu iya magana na cewa akwai ranar ƙin dillanci mun gode masu sauraro ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To an gaishe ki Amina Aliyu, yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice binta dakarun Rasha sun kai harhar ta sama a yankuna dama a Ukraine cikin dare yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gargaɗin cewa Rasha na iya ƙara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙa da Iran ke kerawa. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya wato yau talata cewa sabbin harahara na baya-bayan na makamai masu linzami na Rasha sun afka birnin druzika da ke yankin gabashin Donetsk da kuma Kharkiv da ke arewa maso gabashin na Ukraine. a wani lamari da ake ganin zai iya ƙara kawo rashin zaman lafiya wani minista mai ra'ayin riƙau na gwamnatin ƙasar isra'ila ya ziyarci masallacin birnin kudus a karan farko tun bayan hawan sakaragar mulki a sabuwar gwamnatin masu ra'ayin riƙau ta firaminista benjamin netanyahu a watan jiya Itamar ben ya shiga wurin da Yahuda suka fi sani da Temple Mountain kuma musulmi ke daukan shi a matsayin harabar masallacin Al-Aqsa a yau Talata tare da dimbin jami'an 'yan sanda wurin da wato wurin da ke saman tuddai a tsohon birnin Kudus shine jigon tashin hankali da aka shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falastino. kusan watanni hudu bayan fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a iran wani mai sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga kimanin shida. kamfanin dillancin labarai na masu fataka kare haƙƙin ɗan adam ko rana ya ce ranar litinin waɗanda suka mutum sun haɗa da ƙananan yara saba'in. ƙasar china ta yi adawa da sabon tsarin buƙatar gwajin coronavirus yau talata ga matafiya na kasar waɗanda ƙasashe da dama suka sanya tana mai cewa matakan ba su da tushe na kimiyya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china morning ya shaida manema labarai a wani taron ƙarawa juna sani cewa ƙasar china za ta iya ɗaukar irin wannan mataki nan gaba. amurka na shirin gudanar da atisaye na musamman da kuma faɗaɗa sauran bangarorin haɗin gwiwa na tsaro da koriya ta kudu amma ba ta yi la'akari wato da wani atisayen nukiliya haɗin gwiwa da sol ba a ce wani babban jami'in amurka To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfilo hashim gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inta suleiman yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.